muna babban bako barka da zuwa Muhammad ai Muhammad a soke lefe kana yawan buga wakoki sai dai ka sun sha bamban da ragowar na mawaƙa ko me yasa to barka dai kin san kowane mawaƙi yana da tasa baiwar da Allah ya bashi sannan kuma a matsayina na mawaƙi ina ganin na ɗauki layi nawa wadda ba wani na kwaikwaya ba zai fi taimaka min wajen a gane waye Muhammad ai Muhammad a soke lefe don haka sai na ja layi wato na ɗauki ɓangaren da nake ganin zai zama ɗaukaka ta ce da izinin Allah shi yasa waƙoƙi na saka bambanta da na sauran mawaƙa yanzu to da wace waƙa za mu fara ina ganin mu fara da waƙar masoyi ka ci daga jin wannan waƙar za ta yi jan hankali yaya amshin ta yake waƙar ana cewa masoyi ka ci a'a ni ban ciya mana ba saura sati uku auren mu ka guje ni ka auro babata gaskiya ne to bara mu je mu kalli wannan wakar wayo Allah da na sani nake yi rayuwa ta yi mini zafi saurayi na ya auri babata Maker Productions. Eh, A'a ni ban ci amana ba. Saura sati daga gare ka hakan ta faru da gaske? <laughs> hakan ta faru amma ba a kai na hakan ta faru ba saboda manyan malamai sun ce duk abin da kai tunani zai faru ko kuma ya faru akwai wadda ya taba samu na a wata kafar yada labarai ya ce min na zo gurin ka ne akan wannan waka ta musu ya kaci amana ta shin an bani labari ne ne wakar ko kuwa kirkira ne sai na ce masa kirkira ne sai ya ce to amma abin da ya bashi mamaki yanzu yana yin shari'a tsakanin uwa da ya akan abin to kin ga kenan abin ya faru amma lokacin da na yi wakar ni ban san gaskiya abin ya faru ba ko bai faru to mu dawo kan wagar ta yar gwamna hmm. anya kana ganin yana zai iya auren yar gwamna a gaske <laughs> to ya ce matar mutum sa, idan matar ka ce yar gwamna ko yar shugaban kasa babu wanda zai iya hana ka ka aure ta saboda haka ni ina ganin ba wani abin mamaki bane dan yana ya ga yar gwamna ya ce yana so ya bayyana ya yi shahada kuma zai iya dacewa haka ne amma na san masu kallon mu da ba san wannan wakar ba za su so ganin ta ta haka bara mu ga kaɗan daga cikin waƙar 'yar gwamna. Ni shushaina ne ke 'yar gwamna ce babban buri na ki amince mi auren mu da ke 'yan mata. gwamna ce babban buri na ki amince ni auren mulki yan mata Na fita shushaina na ga wata yarinya kyakkyawar gaske kalar iya soyayya ta shiga ruhi na tsulum ciki na sai na jiye kulum tun daga ranar na ya alkawar sai na aure ta da farko sai na tsaya na tunanin ya furta to muhammad ai muhammad a soke lafiya akwai waƙar ta kayan ɗaki hmm. wacce ta ja hankalin mata da yawa mm. shin kana ganin idan namiji ya siyar da kayan ɗakin matarsa ya nemi zaman lafiya <laughs> ta ba wani abu bane ma wani wadda ba ya kamata ma a yi mamaki saboda abin da na ce ka sai da kayan ɗaki na kayan min kishiya ina ganin aboki ya zama ya kawo mata bai kamata ma a ce ta jawo shi ba kamata a yi ma idan da wani kuɗin mata taimaka masa ya yi anko ya yi waye da sauransu sai mata kazar amarci mm. amma bai kamata ta jawo shi ba ina ganin zai iya yiwuwa a gaske idan dai da so da ƙauna zai iya sai da kayan ɗakin ta ya mata kishiya tana boke zama ce sai dai ban sani ba ko idan masu saurare sun kalli waka su su iya ganin cewa kamar ba zai yi ba ko to bara dai mu gani bara mu kalli kaɗan shi ma daga cikin waka kayan ɗakin ki na sayar da kuɗin nai ni ki kishiya kuma in ta zo ki girma mata ita ce sarauniya eh, kayan ɗaki na ka sayar da kuɗin kamin ni kishiya kuma in girmama ta a gare ka ta zam sarauniya to masu kallon wannan shiri na azanci kuna kallon yadda muka kasance da matashin mawaki Muhammad ai Muhammad a soke lefe muna godiya da amsa gayyata muna fatan kuma zaka amsa gayyata mu a karo na biyu insha Allah ni ma na gode da wannan tasha ta Rima Online TV ta gayyace ni cikin wannan shiri na azanci aka tattauna da ni Allah ya ƙara ɗaukaka wannan tasha. To amin ya Allah. A madadin kamfanin Rimo Online TV da yake ɗaukar nauyin wannan shirin sai kuma injiniyan mu da ya haɗa mu da ku Usman Abdullahi Usman sai kuma wanda ya haɗa mana sauti Abdullahi Bala Usman. Sunana Amina Muhammad Umar daga nan tashar Rimi Online TV.